Allah yana ƙaunar yara, hoto na bakwai. A wata rana wasu mutane sun kawo yaransu wurin Yesu, suna son Yesu ya taɓa su, ya sa musu albarkar Allah. Almajiran Yesu sun yi ƙoƙari su kori yaran nan, amma Yesu bai ji daɗi ba, ya ce, Ku bar yara ƙanana su zo wurina, saboda mulkin sama nasu ne. Yesu kuma ya ce ma almajiransa, Wanda bai mai da kansa kamar yaran nan ƙanana ba, ba za ya shiga mulkin Allah ba, wanda kuma ya ƙasƙantar da kansa kamar yaran nan, shi ne wanda zai zamo mafi girma a cikin mulkin sama. Mutane masu girman kai waɗanda ke mai da kansu sun fi kowa girma a duniya, ba za su zama almajiran Yesu. na gaskiya ba